A yau ne biyu ga watan ɗaya na wannan sabuwar shekara ta dubu biyu da goma sha hudu, dokar hana sana'ar kabu-kabu da ma hana hawan mashin da goyo za ta fara aiki a mina fadar gwamnatin jihar Niger. Tuni dai talakawa da ke zaune a wannan gari suka fara kokawa tare da nuna fargaba ganin yadda ɗimbin masu wannan sana'a za su rasa aikin yi. Ƙungiyar masu wannan sana'a ta kabu-kabu dai ta tabbatar da cewa a yanzu kima kimanin mambobinta dubu uku ne za su rasa aikin yi, in ji shugaban ƙungiyar na jihar Niger, Comrade Musa Isyaku. mu dai muna da adadin membobi da dai muka yi rijistarin sun kai dubu hudu adadin na muke da na waje da na gida. Dubu daya gwamnati ta kawo kana ga ya ishe ku? A dubu daya na ai yayi safari muka ce ba mu ce ya ishe mu ba. Yanzu sauran mutane dubu uku. Dubu uku da ke zaune ya za ku yi da su. Eh yanzu aka tsarin da muka yi kaga tun ma kame ma a gama raba wannan mun riga mun kai kukan mu ga gwamnati ba muna neman kare. Ƙungiyoyin kare haƙƙin talakawa dai sun sha yin kiraye-kiraye tare da janyo hankalin gwamnatin jihar Niger game da janye wannan doka. Ƙungiyar murya talaka na ɗaya daga cikin waɗannan ƙungiyoyi. Alhaji Murtala Mai Gyaɗa shine shugaban ƙungiyar a jihar Niger. gaskiya wannan doka ta ta hana yan kabu kabu a Neja zai cutar da talakawa musamman talakawa ke wannan sana'a sannan kuma talakawa ne akasari suke hawa mashin nan na haya saboda haka ya sa ma wannan abu ya ja hankalin wannan kungiya na muryar talaka cewa muna kira gabban murya ga yan majalisun jihar Neja da su jawo hankalin mai girma gwamnan jihar Neja kan cewa wannan doka na hana kabu kabu a gaskiya ƙungiyar muryar talaka tana bukatar a dakatar da shi Shi ma dai ɗan majalisar wakilan Najeriya mai wakiltar birnin Mina a majalisar ƙasa Honorable Umar Bago ya kira wani taron manema labarai akan wannan lamari ga kuma abin da yake cewa. In aka ce an tsayar da mashin, abubuwan da aka da zai ɗauka zai take kiya ɗin difference mashin nan ba su kai ko ina ba. saboda haka a tabbatar sun bunƙasa tuku sannan a yi haka. Na yi iya ƙoƙarin jin ta bakin gwamnatin jihar a daidai wannan lokaci da aski ya zo gaban goshi, amma lamarin ya ci tura domin kuwa na yi ta kiran lambar wayar kwamishinan sufuri na jihar Alhaji Garba Muhammad ba a ɗauka ba, kuma na aika saƙon text message babu ansa. amma ga abin da kwamishinan ke cewa a kan wannan doka a wani taron manema labarai da ya kira a kwanakin baya. Zama da muka yi da executive council kuma an yi disadin cewa zai take effect ranar biyu. Mudun da kama shi yana wannan abin za kama shi za kuma hukunta shi. Lalle kwanakin baya ne bayani abin da yasa za a bani kabu kabun ga na farko shine batun tsaro. In baka manta ba kwanakin baya ana ta goye mutane ana kashe-kashen police da sauran mutane a gari. Dokar dai ta haɗa da hana yin yawo da duk wani mashin ba tare da karɓar takardar izini daga gwamnati ba. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.